hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin al'azkar au hilyatul abrar wa shi'arul akhyar wa talkhisud da'awat wal azkar al mustahabba bil layl wan nahar na al imam abu zakariya muhiddin yahya bin sharafin nawawi a dimashki allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi in ba manta ba malam ya fara bayyana mana irin tsarin da malaman da suka yi wannan littafi suka kawwanar da littafin malaman da suka yi aikin tacewa da tantance wannan littafin har ya zuwa ga yadda muke ganin shi a haka to sun tsara littafin nan tsari gida-gida tsari mai ban sha'awa tsari mai ban ƙaye a inda malaman suka ce tun daga farko sun je sun nemo bugun hannu ko rubutun hannu na wannan littafi a inda suka samu nuska kofi iri biyu malam ya mana bayanin ta farko a inda ita wannan ta farkon ya ce mata lamba da a to mun kwana inda yake cewa wa nusratul ukhra fi maktabatil asad bi damashq ita ɗaya nuskan ya same ta ne a maktaba na al-asad a garin dimashq sham wa tahtamil raqam a labri na da al-asad tana ƙarƙashin kanta mai lamba na 1224 ma'ana da aka yi catalogin ɗin littattafan wannan labirari to a ƙarƙashin wannan lamba ne za a sami wannan nuska na makhatut rubutun hannu na wannan littafi na al'azkar wa adadin auraqiha adadin takaddun da aka samu rubuce da wannan littafi na al'azkar mala ce samanin wa saba'ina wa mi'a falle 178 ne wa fi kulli safha a kowane shafi kuma akwai ihida ishirin sataran akwai layi ɗaiɗaiɗaiɗai har layi ishirin da ɗaya ina fatan mun gane wannan da kyau malin ce kiyasu ha kiyasin da aka yi ma faɗin takardar da tsawon shi zai zama tsawon ishirin da shida faɗin sha bakwai وتبدأ بالحمد لله kahar القهار yace da ya duba littafin sai ga littafin na farawa da alhamdulillahi alwahid kahar dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah shi kadai marin jayi al'azizul Gafar mabuwaye wanda yake mai yawan gafara muqaddirul aqdar Allah madaukin sarki shi ke tsara duk abin da ya kaddare yana su zai faru shi ke kula da komai yake kula da kowa amma ba'ad har zuwa inda yake cewa faqad qala Allahu al-azim al-aziz hakim hakika Allah mai girma mabuwaye mai cikakkiyar hikima ya ce fazkuruni azkurukum wannan shine farkon mukaddima na fallon farko na wannan rubutun hannu na littafin al'azkar da malin ya samu a maktaba na al'asad watantahi kuma wannan nuska tana karewa ne biwa ma taufiki illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi mata cewa samun gamdakatar ɗina akan kowane aiki daga cikin ayyuka ayyukana shine rubutun wannan littafi na al'azkar to Allah maɗaukin sarki ne kadai zai datar da ni domin gare shi na dogara kuma gare shi na mai da al'amura na ɗungurungun wa Allah wa ni'mal wakil Allah maɗaukin sarki ya ishe mu kuma madalla da Allah maɗaukin sarki ya zama abun dogara wala haula wala quwwata illa billahi al-azim al-aliyyul azim babu karfi babu dabara sai ga Allah wanda yake madaukaki ne mai girma har zuwa inda yace tammal kitab littafi anan ya cika mala yace wa qadana sahaha muhammad bin usman bin muhammad bin usman al-ba'ali yace wanda ya aikin kwafi wannan littafi na al'azkar sunan shi muhammad dan usman dan muhammad dan usman al-ba'ali wa huwa malai ce wannan nuskhatun musahaha bugu ne wanda aka ba aka gyaggyara aka tsara littafin ƙurinat ala jama'atin minan ulama wanda ƙuri'at an zauna an karanta wannan nuska ga jama'a da yawa daga cikin malamai ma'ana an karanta ma malamai masu tarin yawa sun ji inda ake da bukatan gyara sun bi sun gyaggyara wa akhiruhum shekul islam al-khattab babban malamin da aka karanta ma wannan littafi kuma ya gyara shine shekul islam khattab allah maɗaukin sarki ya kara mashi yarda وهي من وقفة usman عثمان الكردي والخط نسخة malam sai ce wa razamtu li hazihi nuskha nayima wannan littafi alama bi ba ita ce ake mata alama da harafin ba na farko kuma harafin hamza harafin na biyu kuma harafin ba shi sa duk sanda ake karatu a littafin nan sai sauke lamba a ƙasa ya ce wa fi a to nuskan farko kenan wa fi ba to nuska na biyu kenan to sai malam ya ce ta tahqiq na biyu wani irin mataki aka bi wajen wannan tahqiqi na littafin rigetta littafin cin mun ji malam ya samu nuska guda biyu ɗaya ya mata alama da a ɗaya ya mata alama da ba kuma ya ce an getta waɗannan nuskohi kuma ga su a kansu ya dogara wajen wannan aiki ya babu an حصلت على النسختين الخطيتين السابقتين as yace bayan da na samu waɗannan rubutun hannu na wannan littafi wanda bayani ya gabata a kansu kuntu bil marahil taliya sai na tsayi wajen wannan aiki da wannan kwazo kamar yadda zai zo na farko qabaltu bainan nuskhataini malamin ya bi dalla dalla harafi harafi ya gwada da waɗannan nusohi guda biyu wa asbattul furuq al-muhimma bainahuma yace sai ya bibbi ya tantance ya tace irin bambancin da ke tsakanin waɗannan nuska ɗin nuska na farko da wancan nuska na biyu ya bi ya duba ya gano wai menene bambancin su ina fatan mun gano wannan da kyau wa kharrajtu al-ayat min amakiniha min as-suwar sannan duk ayoyin da malam ya kawo a cikin wannan littafi al'imamin nawawi sai ya bi sai bayyana cewa wannan aya tana sura kaza ne kuma ita ce aya ta kaza aiki na biyu da yake nan ma'a zikir raƙamil aya ya ce tare da ambatan lamban ita wannan ayar na uku kharrashtul ahadith warida min al-massa al-masadir allati ashara ilayha mu'allif malam ya ce na yi ƙoƙarin takharijin hadisan wannan littafi baki ɗaya wanda shi al'imam annawawi ya ishara zuwa gare su rahimahullah Allah madaukin sarki ya ji shi wa da wasu hadisan da kadar wus'i wa tsaƙa ya ce duk wani hadisin da aka kawo a cikin littafin nan sai da ya faɗi wanda ya ruwaito shi da inda za a same shi da lamban shafi da babi da komai da komai ce gwargwadon iyawa na wa kuntu bi ta'aliki alal ahadith al daifa wal mawdu'a malamin yace bai tsaya nan ba yayi wani kwazo mai girman gaske wajen kokarin bayyana ko da yin karin bayani akan duk wani hadisin da bai inganta ba hadisin da ya zama da'ifi ko hadisin ƙarya hadisi mawdu'i sai da ya danya karin bayani da karin haske akan shi istinadin ila اقوال ulama الثقات yace yayi wannan aiki yana mai dogaro dangane da ayyukan malamai amintattu a bisa wannan fannin wa bayanin rijalin majruhin da kuma bayanin mazaje waɗanda aka illata su aka raunata su aka illan su bali itimadi da alal kutubil mawthuqa malai yace ya dogara ga littattafai waɗanda suke amintattu ne a bisa wannan fanni وكانت هذه الخطوة في تحقيق الكتاب ذات أهمية بالغة mala ya ce wannan aikin da muka tsaye wajen yin shi na takikin wannan littafi to hakikanin gaskiya aiki ne mai mahimmanci matuka nazaran li hirsil imamin nawawi ala tahqiqin ghaya min irad al lura da yadda al imam nawawi ya taka tsantsan wajen kawo waɗannan hadisai matukan taka tsantsan amma tare da haka sai da aka samu hadisan da ba su tabbata ba to malam su yi kokarin cika wannan aiki na al'imamin nawawi ta hanyar bayyana hadisan da suka tabbata da kuma inda aka samu matsala da wanda ba su tabbata ba wa huwa bayanu darajatin malam yace shine bayani na daraja min as-sihhati wad-da'af shine za a bayyana kowane hadisi in ya inganta ce sahihi ne ya inganta za a aiki da shi in bai inganta ba kuma sai ya ce wannan hadisi da ifi ne bai inganta ba ba za aiki da shi ba wa arju min Allah azza wa jalla an akuna kada wafiqtu min hadha amal malai ce ina roƙon Allah madaukin sarki ya zama cewa Allah ya datar da ni ya man gamtakatar akan wannan aiki mai girman daraja wanda na tsayi wajen aiwatar da shi in ji malam haka muke roƙon Allah ya datar da mu wajen karantawa kiyayewa tare abin da karanta da kuma aikata shi a aikace mataki na hudu mala ya ce ja'altu arkama takhrijil hadith ba'dahu mubashara yace wannan alamomi na takhrijin wannan hadisan cikin littafin al'azkar yana gama kawo hadisan kai tsaye mala ce zai faɗi lamban hadisin da kuma ya inganta ko bai inganta ba dimnu ne. ya ce a tsakanin waɗannan alamomi kamar haka ga nan a gaba wanda yi so na alama mai doro haka a cikin wannan ne zai ambace hadisi ya inganta ko bai inganta ba daga zaran an ƙare rubuta hadisin malin alama na biyar ce da babban nas mana labsu asna alkara'a ya ce ya yi ƙoƙarin tacewa da tantance nassin hadisi tsaf yanda wanda yake karatun ba zai samu matsala wajen karatun da yake yi ba kuna fahimtar wannan da kyau ku na ya gyara nufin yanda duk wanda yake karatun ba zai ga wasali ya haɗe ba shi ne ruwa ta cakuɗe ta zama lunguda duk ba za a samu wannan matsala a ciki ba ya biya tsabtace littafin ya gyara shi littafin ya fito da kyakkyawan kama na gaba malam ya ce sana'atu muqaddimat alkitab ya ce ya yi shimfiɗoɗi masu yawa masu fa'ida ga wannan littafin wannan ma ɗaya daga cikinta ne sannan official ya yi ma littafin nan fiyarasa ne table of content a ga wannan littafi tafsiliyan fi akhirihi wanda zai tace in kina neman abu kaza gashi a waje kaza shafi kaza waje kaza abu kaza waje kaza shafi kaza waje kaza malamin ya biya tace ya tantance wannan yufidu wa yuguni wanda yake fa'idantarwa kuma yake wadatarwa ga duk wanda yake neman wadatuwa zuwa gare shi aiki na ƙarshe da malami a cikin wannan littafi ya ce kamun ustaz ahmad sayyid bisharhil sharhil kalimatin as-sa'aba babban malami mai suna ahmad sayyid ya tsaye wajen sharhin kalmomi a saaba masu wahalan fahimta bayyana cewa wannan kalma ga yadda take sannan ga ma'anan kalmar yanda za a gane a iya fahimtanta i'timadan ala kitabil futuhatir rabbaniyya yace ya dogara ga littafin da ake sharhin littafin azkar mai suna futuhatir rabbaniyya libn alan na ibn alan wa ghairihi wa jazahu Allah khaira malai ce Allah ne sakayyan alkhairi malai ce ah, wallaha ta'ala as'al Allah maɗaukin sarki kaɗai nake roƙo an ya ja'ala amali khalisan li wajhihil karim wannan aiki nawa Allah maɗaukin sarki ya sa nayi ne don shi kaɗai wa an yi taqabbalahu bi qabulin hasanin kuma Allah maɗaukin sarki ya karɓi wannan aiki karɓuwa kyakkyawan karɓuwa wa yarzuquni sidqat tawajjuhi kuma Allah maɗaukin sarki ya azarta ni kyakkyawan fuskantuwa marar da kuma ci gaba fi hidimatu sunnatin nabawiyya wajen yin hidima ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wal kutubul hadifa da littattafai waɗanda suke masu mahimmanci littattafai na manufa littattafan da suka dace wajen shirye da al'umman annabi zuwa ga abin da yake shine daidai innahu subhanahu ala ma wa qadir Allah madaukin sarki akan abin da yake so mai iko ne kun ga wannan kalman da ya faɗi mummunan kalma ce muguwar kalma ce da ke danganta na kafa ga Allah kuna fahimtar wannan da kyau ku kuma wannan aƙida ce na mu'tazila da asha'ira da maturidiyya muguwar aƙida ce ba kalma bane mai kyau ba a cewa innahu alama ya sha'u kadir to alama la ya sha'u fa kuna fahimtar wannan da kyau ku aƙida ce ta mu'tazila da suke cewa allan alheri daban da allan sharri muguwar aƙida ce ta mutanen greek tintini sai su waɗannan ɓatattu sai suka je suka gunso da suka tsotsota daga waɗannan La falasifa suka shigo mana da cikin musulunci to shine sai su ce Allah ne yake umarni a yin a abu mai kyau amma in abu mummuna ne Allah madaukin sarki bai yarda da wannan ba kuma bayan da za a yi wannan abin ya yiwu ko ya kasantu saboda haka sai a ce mai iko ne akan abin da yake so kenan in kin yi katin alkur'ani Allah ne ya fi wannan Allah ya nufi ke karatun alkur'ani ke sallah ke azumi ke gaskiya ke amana ke kaza amma in kika sauran ayyuka na banza sai a ce ke kike yi a karan kanki ba ruwan Allah da wannan kuna fahimtar wannan da kyau ko to wannan muguwar da ne Allah madaukin sarki shi ya halicci komi wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah ne ya halice ku da duk abin da kuka aikata sai ya bayyana ma ɗan adam kaza da kaza da kaza masu kyau ne in kai ina so kuma zan baka laba iri kaza a lahira kuma ga sakamakon ka sunanta aljanna aiki kaza da kaza da kaza kuma bana so in kai zan rubuta ma zunubi kuma zan maka sakamako da wani gida sunan gidan wuta sai Allah madaukin sarki ya sa ma dan adam kudara da irada wacce ta dace da dan adam sai aka turo mai da manzanni da littattafai da za su bayyana mai mai kyau da mara kyau in ya bi son zuciyar shi ya je yayi abin da yake ba mai kyau bane to shikenan ya jefa kanshi a cikin bala'i ina fatan mun gano wannan da kyau kun ga Allah ne ya komi shi yasa aqida ta kware ta ahlus sunna wal jamaa ala fahmi salaful umma shine wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ne iko ne akan komi ba alama ya sha'o ba kuna fahimtar wannan da kyau ku ti yanda kika karatu ti yanda kika je kika sami ilimi ti yanda kika kewaye makarantu ba baki da in ba karantar da ke waɗannan miyagun aƙidin da manufofin su kin sani ba shi wahala ba ki bata ba shi yasa muka sa ma ɗaliban mu zakka kurai karatun littafin al-milal wan nihal na al-imam shahar satani da kuma littafin al-farq bain al-firaq na abdul qahir al-baghdadi da kuma littafin al-awasim min al-qawasim na ibn al-arabi al-maliki ina fatan mun gane domin su san waɗannan abubuwan don su guji waɗannan miyagun ake din kin tara ilimi kin fi kowa ilimi a duk duniya e babban shehi ya ce ke an ji amma kuma kin mutu kin ji wajen Allah da muguwar akida wuta ba ki shiga ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya shiryar da mu shi sa ce wa bil ijabati jadir Allah madaukin sarki ya cancanci ya karbi kowane irin addu'a da kowane irin roƙo aka yi mashi wa akhir da awana an alhamdulillahi rabbil alamin ƙarshen abin da za mu yi ƙarshen addu'anmu da fatan mu shine godiya ga Allah madaukin sarki ubangijin talakai wanda ya rubuta wannan yar muqaddima shine Yusuf Albadiwi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi a wannan shafi na 27 malo ya ce suwarul makhatutat ga photocopy na rubutun hannu daga shafi na 28 zuwa shafi na 29 to duk wannan hoto ne na suwarin safatul ula minan nuskatul a kun gano wannan yanzu wannan shine hoto na rubutun hannu ta nuska ta a fallon farko kenan ina fata mun gano da wannan falle da wannan falle ya ce feji na farko na nuskatu a kenan to kuma sai ce suwarar safhatul akhira min nusfata a wannan shine hoton rubutun hannu na nusa na a anan nan ne ya kare sannan sai ce suwar safhatul ghilaf min nusfata ba wannan shine hoton murfi kaba bangon littafi na nusfata ba na ɗaya nusa ɗin wanda ya mata alama da ba wannan shine bangonta sannan sai ce suratu safatul ula min nusatu ba wannan bangaren shine a fallon farko na wannan nuska da ya mata alama da cewa ba sai ce suwar safhatul akhira min nusatu ba wannan kuma shine hoton rubutun hannu min nusatu ba don Allah jama'a ku kalli wannan rubutun da aka yi malamin nan sai je bi keke da keke karanta kowanne sannan ka tabbatar aka rubuta wannan wannan aikin ne malamai za su gama duka sai wani ta kadari ko wata ta kadara sai su kuma ce duk malaman nan mutanen banza ne duk sun yi wahalan banza ki gaya mai yadda za ki gama da duniya lafiya ki gaya mai yadda Allah ba zai kuntata rayuwanki ba shi yasa malamai suke cewa luhumul ulama masmumun naman malamai dafi ke gare shi duk wanda ya gulman su duk wanda ya zage su duk wanda ya ci mutuncin su duk wanda ya masu kaza sai Allah ya karya shi saboda sun ma Allah fi ne kuma Allah ya bari a karya waɗannan to kamar ya bari ne a karya addinin shi Allah ba zai bar wannan ba kuna fahimtar wannan da kyau yanzu karanta wannan littafin aka baki an baki aiki ba baki rubutawa ba ku gane wannan da kyau ku a ce ki kwafe kadai an baki aiki amma wannan malamin sai gama rayuwa gaba ɗaya gama addini ya gama karantar da duniya duka kawai sai wani sai mike ce kaza kaza kaza ya faɗa abin da rin shi yake so kuma Allah ya bar shi kai labari Allah baya haka Allah ya sa dace muqaddimatul muallif malin ce ga shimfida da sharan fage na marubucin wannan littafi bismillahir rahmanir rahim malin ce muna fara karatun littafin al'azkar da sunan Allah mai rahama mai jin kai wa ma tawfiki illa billah babu wanda zai mana gamdakatar wajen fara karatun wannan littafi da kuma ƙare shi sai fa Allah madaukin sarki alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara wa ilaihi uni kuma ga Allah ne na mai da al'amari na baki daya muna roƙon Allah madaukin sarki ya zama tare da mu a farkon karatun wannan littafi zuwa ƙarshen karatun wannan littafi da kuma sanda za mu aiki da abin da ke cin wannan littafi Allah ya mana gamdakatar duk abin da zai zama na makircin shaɗan ne Allah ya kauda mana da shi. Kala Shekul Fakih, al’imam al-Hafiz, alimul Allama, Abu Zakariya, Yahya bin Sharaf bin Muri ibn Hassan bin Hussein bin Muhammad bin Hizam, al-Hizami annawawi al-Shafi’i rahimahullah. Malai ce, Shehun Musulunci. babban malamin fikihu limani babban malami hamshaki baban zakariya yahaya dan sharaf dan mure dan hassan dan hussein dan muhammad dan izab <clears throat> al-mahzuni annawawi a shafi Allah ya ji kanshi to sai malam yace ma baina hasirataini duk wannan bayanin da muka karanta wanda yake cikin wannan bracket guda biyu min a an ɗauko shi daga nusfata ne ma'ana tun da inda ya ce wa ma tofiki illa billah har zuwa ƙarshe sun ga ya rufe shi da wannan bracket ko sai ce a nusfa a ya ɗauko ta da duk wanda suke da wannan irin nusfan da ke hannuna su kadai za su ga wannan ina fatan mun fahimci wannan da kyau amma ba kasafai ne zan rika karanta wannan ɗan ba kuma sai ga abin da ya zama malamin ya kawo yana da muhimmanci sosai to shine kaɗai zan karanta wani lokaci kuma irin nuskan da ke hannunku ita zan ɗauko karanta wasu abubuwan da yake da mahimmancin a karanta ko in zo da takarijin da ibn hajarin yama littafin don fa'ida ta cika na abin da za mu karanto a ciki ko kuma wancan foto hatar rabaniya sharhin wannan littafi a karanta wasu abubuwa itimaman lil fa'ida sau da ƙoƙarin ciki fa'idan da za mu iya ah, farautowa a ciki Allah madaukin sarki ya sa mu dace alhamdulillah malai ce godiya ta tabbata ga Allah alwahidul kahhar Allah shi kadai yake marin jayi wanda yafi karfin kowa al-aziz al Allah madaukin sarki mabuwayi ne kuma Allah mai yawan gafara ne muqaddirul aqdar Allah madaukin sarki shine wanda yake kaddara kowane irin kaddara musarrifin umur Allah madaukin sarki shi ke sarrafa da gudanar da al'amura baki daya wurin laila alal nahar Allah madaukin sarki shine wanda yake shigar da dare a cikin yini yini a cikin dare ya ce ƙaunuhu maganan da al ya faɗi ya faɗi yace mukawwirul layl muktabisun min qawlihi ta'ala ya ɗauko ne a faɗin Allah da yake cewa yukawwir al laila 'ala nahar wa yukawwir nahara 'ala al Allah madaukin sarki yana daukan dare ya rufe yini da shi ya dauki yini ya rufe dare da shi wani lokaci dare ya mamaye yini wani lokaci yini ya mamaye dare sai fatan mun gano wannan da kyau aya ta biyar a cikin suratul zumar malai wa huwa isharatun ila jiryani shamsi fi matsali'iha wannan nuni ne cewa zuwa ga rana tana gudanuwa daga inda ta bullo har zuwa mafaɗanta wantikasun laili wan har da kuma bayani akan cewa yini wani lokaci ya ƙaru wani lokaci ya ragu wani lokaci sai yini sai ya ɗebi wasu awoyi ko wasu mintuna a cikin dare wani lokaci dare kuma ya ba a cikin yini shine sai kiga dare ya yi tsawo yini ya yi gajere ko yini ya yi tsawo dare ya yi gajere haka dai Allah madaukin sarki shi ke wannan aiki wazdiya bihima ko kuma sarƙa da tsuwa a wani lokaci kuma sai sarƙa raguwa gwargwadon yadda Allah madaukin sarki ya tsara al'amarin ya kasance tafsiratan Allah madaukin sarki yana yin wannan ne saboda kokarin basirantar da ulul kulubi wal absar mutane masu tunani mutane masu basira mutane masu hangen nesa da sanin ya kamata sai su lura da waɗannan ayoyin sai su gane lalle Allah maɗaukin sarki mai iko ne Allah madaukin sarki ya iya allazi aiqada min khalqihi man istafahu Allah maɗaukin sarki ya farkar da kadai wanda ya zaɓa ne cikin bayin shi fa adkhalahu fi jumlatil akhyar sai ya shigar da irin waɗannan bayi nashi cikin gayyan zababbun na hannun daman shi kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah madaukin sarki yana farkar da ko ya faɗakar da ko ya ankarar da waɗanda kawai ya zaɓa ne fitattu na gargaro daga cikin bayan shi in ko ba haka ba sai Allah madaukin sarki sai ya bar kowa cikin bagamniya cikin rudu cikin ɗimuwa a waye gari ba su farka daga halin da ake son su faɗaka zuwa gare shi ba Wasu saka manishtabahu min abidihi sai Allah maɗaukin sarki ya datar da bayin da ya biya zazzaɓo ya mai da su yan lelan shi daga cikin bayin shi faji alahu min al sai Allah maɗaukin sarki ya sa irin wannan bayi daga cikin bayi waɗanda suke kubatattun bayi ne waɗanda suke bayi ne mutanen kirki waɗanda Allah maɗaukin sarki ya zaɓa ya mai da suna shi sai ce wa basara man ahabbahum fa zahadahum sai Allah maɗaukin sarki ya farkar ya faɗakar ya sanya hangen nefa ga bayin da yake so sai sanya suka zama masu zuhudu fi hazihi dar a gidan nan na duniya to jama'a menene zuhudu malam haushi da aka ce zuhudu zai ce zuhudu gudun duniya haka ne to menene zuhudu ne ce qauluhu fa zahadahum Allah maɗaukin sarki sai ya sanya su cikin zuhudu sai mala ya ce az-zuhudu shar'an in aka ce zuhudu a shari'ance mala ya ce akhadhu qadra darura min al-halal shine mutum ya ɗibi gwargwadon abin da yake bukata na dukiya ko abinci ko ma menene na halal mun gano wannan da kyau ko al-mutayaqqanul hilli wanda aka tantance halaccin shi kun fahimci abin da ake nufi da zuhudu yanzu kenan idan za ki dafa abinci a gidanki sai kika zuba ya fi bukata yanzu ba ki da zuhudu mun gano wannan saboda ya ce akhazul qadaru darura shine ki ɗibi gwargwadon bukatanki min al halal al halal da kike da yaqini ala a akan halaccin shi wannan shi ake ce ma zuhudu kenan kika dafa abin da ya fi ƙarfin bukata ta wannan baki da zuhudu idan miji ya baki kuɗi kika rage kuɗin cefane wannan baki da zuhudu sau da wannan abin da kika ɗauka baki da halaccin halalli kun gano wannan da ke ku baki da zuhudu kuna fahimtar wannan da ke ku to ku duk mutumin da biyar da zuhudu ya shiga matsala duk abin da shari'a Allah maɗaukin sarki ya ce yi kaza sai ga saba ma wannan abin to kin fita daga cikin gayyan masu zuhudu kin fita daga cikin wannan gayyar shi yasa kowa ya tsaya kalli waɗannan abubuwa na rayuwa wanda mutane suke yi kuma yin waɗannan abubuwan ya tada mutane daga ka'ida na zuhudu ko ke kalla kuma kin ga waɗannan abubuwan da kike wanda ya saba ma ka'idar shari'a sai Allah ya kuntata ma rayuwanki nan gaban ba ki tuba kin bari ba wallahi kowa a ya kike yi sai Allah fallasa ki wata rana asirin zai bayyana karara a waye gari ba ki da mutunci a idan al'umma kaf ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi yasa kowa ya tsaya kallon abin da yake yi malici yanzu misali miji zai iya ce maki ki je gidanku wannan gidan naku shi kadai ya halatta ki je domin shi ne kike da bukatan zuwa a lokacin inan kika je sai kika shiga makota kin ƙara daga abin da yake ba na halal ba kin fita daga cikin gayyan masu zuhudu duk abin da kika ƙara ga abin da yake na halal kin shiga uku wannan sai Allah ya kuntata ma rayuwanki akan shi wannan yana daga cikin wahalan da kuke ciki a yau na damuwa da bacin rai da kuncin rayuwa kuma sai ki koma kina zargin wani abu can daban wanda bala'in yana tare da ki shi yasa Allah ce zahara al-fasadu fil barri wal bahr yace bi ma kasabat aidin nas duk waɗannan bala'o'in suwa suka jawo shi mutane ne yasa zama wajibi tun mai hankali ya tsaya kula da wannan Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa fashta hada a sai ce wa huwa akhassu min alwara shi zuhudu yana da kebantacciyar ma'ana akan wuta taka tsantsan iz huwa tarkul mushtabihu shine mutum ya bar abin da yake da shubuha in mutum ya watsi da abin da yake da shubuha to wannan sai a ce yana da alwara ku gano wannan da kyau ko ya halatta ko bai halatta ba sai bari yana da alwara kenan amma in mutum kawai halal ɗin da ma yake ɗiban to halal ɗin ma sai halal ɗin da ya zama halal da gaske kuma yana ɗiban gwargwadon bukata to wannan sai a ce yana da zuhudu wa haza zuhud malai ce wa haza zuhud al-arifin to wannan shine taka tsantsan na bayan da suka san Allah wa a'la minhu zuhudul muqarrabina zuhurin da ya fi na waɗannan arafai shine zuhudun bayin da suke kusa da Allah keke da keke ina fatan mun gane wannan da kyau malai cewa da bayanai Allah madaukin sarki ya samu dace fashtahidu fi marbatihi saboda haka ku ta kokari da ƙara kwazo da jajircewa wajen ƙara neman yarda zuwa ga Allah wata li daril ƙarar kuma ku ƙara himma da ƙara yin tattali da kwazo wajen kintse ma neman gidan lahira gidan tabbata yamma eh kun ga duniyar nan ba gidan tabbata ba ne lahira nan ne gidan tabbata washti na bi ma kutuhu da kuma nisantan abin da ke fusata Allah wa hazara wal hazaru min azabin nar da kuma taka tsantsan da nisantan duk abin da zai iya kai mutum zuwa ga azaban wuta duk abin da zai kai ki a ce ke nan yar wuta ne ke hankali da shi duk abin da zai kai ki zuwa ga aljanna ke wannan abu duk mutumin da yake aikin yan aljanna to ya kula ya gani Allah zai ta haka kame rayuwar shi idan kika sai na. kika sa mata bata za ganta da haske kina haskawa kina haskawa batir na ƙara rauni haske na ne ina raguwa daga ran da kika kara cajin batirin zai kara ne lokacin da zuciyanki take zuciyanki Allah maɗaukin sarki na kowane ɗan adam tun da aka haife shi ya haife shi ne an haife shi ne alal fitara akan addini idan ya ci gaba kan wannan addinin a bisa imani da abin da annabawa da manzanni suka zo da shi yana aikata ayyukan da Allah ya ce da ayyukan da Allah ya ce tsara yi to kamar wata tocila ne a cikin wannan zuciyar nashi mai haske da kullum yake ƙara mata cajin batar sai ta ƙara haske ta ƙara haske ta ƙara haske a lokacin da kuma kike aikata ayyuka na sabon Allah da Allah baya so to ana zuwa da wani ɗigo na baki ana ɗagawa jikin wannan zoban ne na jikin wannan tocilin in aka yi wama ɗige ta ɗin kokin haska sai gaba ki ganin hasken ya koma gulat ɗin da yake haskaka wannan zaiban shi ma sai a ɗige shi baki da shi ne aikin da kika saba yi na kwarai sai gaba ki iya yi a lokacin da zuciyarki ke cike da hasken aiki da imani to Allah madaukin sarki zai ta haskaka neman ki da abubuwan da kike na rayuwa ne da kullum na ki sai Allah ya sa albarka sai rayuwa ta rika zuwa maki cikin sauki domin ki samu daman bautan Allah kamar yadda yake so amma in kika ji damuwa da ɓacin rai da kunci a rayuwanki kar ki zargi kowa ki koma ki zargi kera ba mamaki kin fusa ta Allah ne an samu matsala daga gare ki sai ki gyara Allah sanar abin nan zai ci gaba ku samu karatukan da muke a cikin littafin Irasul Afan an matsayi da shaitan za ku samu waɗannan bayanai ku je za ku gyara halinku da zuciyanku da abubuwa irin wannan baki da amma sai ki ga kina sana'a sana'an nan taki kina kaza abubuwa yaki ki shirya kaza ya watse ki shirya kaza ya watse abu ki kafa gano kan abubuwa ga shiga irin shi Allah ki koma ki binciki ne kike ma Allah wanda ya fusata shi ki gyara ayyukan ki ki gyara addininki ki gyara tauhidinki kina zaune sai kika ga da mijinki ba haka kuke ba amma gaba ɗaya kin rasa gane kanshi Allah kake zargi komi madakin farko ki kara fara bincika tsakaninki da mahallicinki akwai ha'inci a cikin zamantakewanki akwai saba ma Allah akwai kaza akwai kaza akwai kaza sai ki bi waɗannan abubuwan da kika san na banza ne ki gyara su kuna wallahi sanan ki ga komai ya miki idan wannan abin ya haɓaka ya girmama ku to wallahi har ya ingila sun lalace duka za ki ta samun matsaloli iri-iri kuma babban matsala kina cikin matsala kuma ki gane ki kasa gane kina cikin matsala ku kin ga alamun faruwar waɗannan abubuwan to alamu ne na cewa makoma ba zai kyau ba kun fahimci wannan da kyau ku amma in kin ga kina bin Allah gwargwado kina abubuwan da ya kamata kin nisanci duk abin da Allah ya ce a nisanta amma kuma akwai damuwa ko to mai yiwa kina da wasu zunubai ne da Allah ke kankare maki ko kuma ana ɗaukaka ki sai ki ci gaba da bin Allah da nisantar duk abin da baya so za ki samu alheri cikin rayuwanki amma mafi yawancin matsalolinmu da muke ciki a yau ƙur'ani ya gaya mana ya ce bi ma kasabat aidin nasu wallahi mu da kanmu ne muke jawo ma kanmu kuma sai Allah ce li yuziqahum ba'd allazi amilu la allahum yarji'un Allah ce za a ɗanɗana masu wani ɓangare ne na ma abin da suke tukuna Allah madaukin sarki ya mana imaninmu to shine su yake cewa wa zo an fusahun biljiddi fi ta'atihi Allah madaukin sarki yana faɗakar da al'umma cewa lalle su dage su sa ƙwazo matuka su lazimci mai biyayya wa mulazimati zikrihi bil ashi ibkar da kuma su lazumci ambatan Allah madaukin sarki safiya da yammaci wa inda taghayur ahwali da kuma lokacin da yanayi ya canza wa jami'i ana al-laili wan da kowane bangare na yini da kuma kowane bangare na dare ana son a kowane yanki ki lazumci ambatan Allah ki ga yadda rayuwanki zai haske kun ga kallace-kallacen fina-finai ina gaya muku wannan abin yana dafashe zuciya mai wannan yake malamai suka ce sauran kaɗe-kaɗe da waƙe wake yana tsarar da munafinci a cikin zuciya ƙarya da gulma da annanimanci waɗannan su kuma suna mai da mutum ya zama balidi kun san balidi idan ma ya zama jahili to da sauki in ya zama dolo ba za ki iya fahimtar karatu da riƙe shi za ki zama wawuya kawai doluwa wanda ba ki iya gane komi na karatu na rayuwa na duk waɗannan abubuwan shi yasa Allah madaukin sarki ce a bar abu to barin wannan abin alheri ne mai yawa a cikin shi kuna fahimtar wannan da kyau ko to shine sai yake cewa fastanarat qulubuhum bilwami'il anwar bayan Allah ba suka ba Allah kamar yadda Allah yake so sai Allah madaukin sarki ya haskaka masu zukatansu da wannan fitilla mai shekin haske ahmadu balaci ina godiya ga Allah ablagul hamdi godiyan da ta kai matuka ala jami'i na'amihi ga dukkanin ni'imomin da Allah ya ni'imtar da mu wa as'aluhu al-mazid min fadlihi wa karamihi kuma ina roƙon Allah madaukin sarki ya man dadi da ƙari na wannan hamshakiyar falala da kuma karama da karamci da Allah madaukin sarki ke bayan shi wa sharu Allah ilaha illallah al'azim ina shaida babu abun bauta a bisa cancanta sai Allah Allah mai girma alwahid samad wanda yake shi kadai yake abin nufi da ibada da bukata al'aziz Allah mabuwayi alhakim kuma Allah mai tarin hikima واشهد ان محمدا عبده ورسوله kuma ina shaida lallai annabi muhammad bawan allah ne ko manzon shi wa safiyuhu kuma annabi zaɓaɓɓe ne na allah wa habibuhu kuma masoyi ne na allah wa kuma badaɗayi ne na allah akramul makhluqin cikin halittun da allah ya gaba ɗaya ba wanda ya kai manzon allah karanci ba wanda ya kai annabi girma ba wanda ya kai annabi matsayi da ɗaukaka wa afdalu sabiqin ki kuma annabi shi ya fi falala ga bayan Allah da Allah ya halitta a farko da kuma waɗanda za su zo nan gaba duk manzon Allah yana gaba da su salawatullahi wa salamuhu alaihi kira da amincin Allah tabbata a gare shi wa ala sa'irin nabiyyin haka kira da amincin Allah tabbata ga sauran annabawa wa ali kullin da dukkanin iyalan gidansu wasa'ir salihin da sauran salihan bayi su duka muna masu addu'a Allah madaukin sarki ya ƙara su da ƙarin yarda da aminci amma ba'adu malin shi tofa bayan haka faƙar ƙala Allahul azimul azizal hakim hakika Allah babba Allah mabuwayi Allah mai hikima yana cewa fazkuruni azkurukum ku ambace ni lalle ni ma zan ambace ku aya ta ɗari da da hamsin biyu a cikin sotil bakara me ma'anan a azkurukum ku tuna ni ni ma zan tuna ku ku yi wani biyayya zan maku duk abin da ku ke so kar ku fusata ni ni ma zan baku cikin aminci cikin yalwa cikin annashuwa cikin farar rai cikin yauƙaƙan arziki cikin natsuwa a komi naku shi sa in ka tuna da Allah zaki abu sai kika tuna Allah bai hana wannan abin kika bari ko to duk wani abu mummuna da zai taso maki Allah zai kawar maki ke san wannan shine ki tuna da Allah lokacin da ke cikin hali na wadata lafiya rayuwa karfi to ke ma Allah sai tuna da ke a halin da kika samu kanki na kunci na wahala da damuwa da kowane irin yanayi da ake kuka da shi Allah madaukin sarki zai tuna da ke Allah ya sa mu dace wa kala ta'ala Allah madaukin sarki ya sani yake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce bai halicci mutum da aljan ba sai dan su bauta mishi kin ga ke din nan to Allah ya yi ki ne kawai dan ki bauta mishi Allah bai yi ki don wata manufa ban manufan nan koya take kawai an yi ki ne da manufan ki bauta ma Allah idan kika ɗauki rayuwar kika kai zuwa ga wani abu saɓanin abin da Allah ya ce ku to a daidai wannan lokacin ke yar tawayar Allah ce to kuma Allah zai ɗauki duk matakin da yake gani ya dace a kanki kun fahimci wannan da kyau ku Allah shi kiyaye sotun zariyat aya ta mutum da shida fa'ulima bi haza malai ce to sai mutane suka gane sakamakon wannan Annamin min afdal yana daga cikin mafi falala au afdalu halil abd halin da bawa mafi falala yake samun kanshi da shi shine halu bikirin rabbil alamin shine lokacin da mutum yake ambatan Allah ubangijin talakai babu wani hali da ya fi wuce wannan yana daga cikin ambatan Allah zaman ma'anan anatsi yana daga cikin ambatan Allah ki zama kina tasbih kina tahmidi kina tahlili yana daga cikin ambatan Allah duk lokacin da zaki sabu Allah ki tuna Allah ya hana ki bari shi ma ambatan Allah ne ma'ana yake cewa washti ghalihi bil azkarul warida shine mutum ya shagala zuwa ga zikirori waɗanda suka zo an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga manzon Allah sayyidul mursalin shugaban manzanni baki da wannan kaidi ne idan aka ce za a ambaci Allah to ana ambatan Allah ne da abin da shi Allah ya ce ambace shi da shi ba ambatan Allah da wani abin da ba Allah maraukin sarki ya ce ambace shi da shi ba kuna fahimtar wannan da kyau ko malai ce wa ƙarar sannafa ulama radiyallahu anhum fi amal al-yawmi wa layla hakika malamai da yawa sun yi rubuce-rubuce dangane da ayyukan yini da dare da Allah maɗaukin sarki ya umarci bayi da yi wadda awad da kuma addu'o'i wal azkar da zikirori kutuban kasiratan ma'aluma malamai sun rubuta littattafai masu yawa kuma littattafan nan sanannu ne inda na ga waɗanda suke masana ne duk wanda yake ya san littattafan amalul yomi wal laila ya san wannan bayanin da ake gaya mai haka yake sha malamai sun yi wannan rubuce-rubuce bayyana mutum ayyukan da zai da yini wanda zai sami yardan Allah da wanda zai yi da dare ke san haɗarin rayuwar mutumin da ya shagala ga waɗannan abubuwan da wanda ya ba Allah da wanda yake bin Allah ƙarshen su dai ne mutuwa za su tafi lahira shi yasa ke kin ɓata lokacinki ita kuma ta gyara lokacinta kuma na daga cikin abin da zai taimaka maku wajen wannan aikin ku shine ku rage ƙawaye in ba ku rage ƙawaye ba ku sai kun yi dama a lahira shine Allah ba da labarin nadaman da mai yawan abokai da kawaye za su yi shine yau mai abdu zalimu ala yadai ranar da azzalimi zai tauna yatsun shi duka ce kai cutar me yasa ma na riki wancan a matsayin kawata a ta batar da ni akan abin da zai amfanar da ni duk waɗannan abubuwan da ake gaya muku kuna ganin kamar ba gaskiya ke gaya muku ba ana hana ku ku more ni to wata moriya ma kike a rayuwa a yanzu in ki ta zo in kun zauna ƙarshen da ƙarya kuke gulma kuke yi nimanci kuke yi abubuwan wanda kuke gaba ɗaya saba ma ka'ida na Allah to me amfanin wannan kawancin me amfani shi ba ku da lokacin da za ku zo na ku bi Allah sai kawai ku zo na kuna taɓata ma kanku lokaci eh Allah madaukin sarki ya sa mu dace to malamai sun yi rubuce don rubuce-rubuce don da ayyukan yini da dare walakin na ha mutsawwala bil asanid malam ce sai dai su waɗannan rubuce-rubuce da aka yi an rubuta su ɗauke da isnadi mai tsawo malam suke lamba a ƙasa zai bayyana mana me yake ce ma isnadi qawluhu walakin na ha mutsawwalatun bil asanid malam da ya ce su waɗancan rubuce-rubuce da malamai suka yi suke bayyana wa mutane ayyukan da za su yi ni da dare sai dai waɗannan rubuce-rubuce an tsawaita su da isnadai sai ce al'asanid jam'u isnadi shi asanid jam'i ne na isnad kwaya ɗaya mufradi sai a ce isnad in sun zo da yawa da yawa sai a ce asanid misali ke ɗaya sai a ce mace in kuka yawa sai a ce ne mata mutum ɗaya sai a ce mutum in sun zo da yawa sai a ce mutane namiji ɗaya sai a ce namiji in sun zo da yawa sai a ce ne maza kuna fahimtar wannan to in isnadi kwaya ɗaya ne sai a ce mashi al-isnad in kuma da yawa ne sai a ce asanid shi ne malo ce jam'u isnadin wa huwa al-ikhbaru an tariqil matn shine ba da labari dangane da matn da aka ce ubaidillah ya ce haddathani yahya an malikin an nafi'in yanzu yana ba da labarin wane ya ce wane ya ce yana ba da labarin matani ne ba kun gano wannan da kyau ko menene yahaya ya gaya ma ubaidullahi menene maluku ya gaya ma yahaya menene nafi'u ya gaya maluku menene ibn umar ya gaya ma nafi'u menene manzon Allah ya gaya ma ibn umar shine matani shine kaza to wannan isnadin da ake cewa daga wane daga wane daga wane ba da labari ne da zai tike zuwa ga matani ku gano wannan da ke ku wasanadu mala ya ce menene sanadi kenan Rijalu husu ne waɗannan mazajen da ake ji haddasana fulanun an fulanin kala fulanun kun gano wannan da ke ku wannan shi ake ce ma rijalu sanad su ake ce ma as-sanadu kila kuma bi ma'ana aka ce zai iya ɗaukan ma'anonin duka wa kaunul isnad sababan littatwil kasancewa isnadi a littafi yana sa littafi ya tsawo bin nazar limazidit ta'abbud bil azkar in an wanda yake so ya bauta ma Allah ta hanyar zikiri kawai ai bai da bukatar wannan isnadin ku wa illa fa huwa atammu in ko ba dan haka ba ai a kawo isnadi shine abin da ya fi cika ma fa'ida wa matsalubin lil muhaddis ko malamin hadisi kullum abin da yake nema duk abin da za a kawo to a kawo shi da isnadi domin ya tace tantance ya tabbata domin ya bayyana ma al'umma aiki da shi izbihi yu'rafu halul hadis domin da isnadi ne ake iya sanin halin wannan hadisi fil quwwati wa da'afi a tantance wannan hadisi yana da ƙarfi ko ko wannan hadisi da ifi ne qala ibn mubarak ibn mubarak yake cewa al-isnadu min ad-dini isnadi dai bangaren addini ne walau lal isnadu qala man sha'a ma sha'a ba dan isnadi ba da duk wanda ya ga dama ya faɗa abin da ya ga dama amma duk wanda ya magana ta ce wa ya gaya maka jama'ar annabi ko a rayuwarku kuka ɗabbaka ilimin hadisi za ku zauna lafiya duk wanda ya magana sai cewa ce wa gaya maka a ina ka ji ya faɗi wanda ya gaya mashi in ba haka ba mutane za su ta zuwa da ƙarere a bakin suna faɗi in ko mutane suka zama masu yawan faɗin ƙarere ko to al'umma su rushe su rukushe baki su Allah ya tsawaka to shine sai malai ce sai dai waɗannan isnadai suna da tsawo wa takrir kuma ana yawan maimaita su yanzu a karatun da muka yi yau a cikin littafin sanar darimi ya ce al'imamu darimi yana daga abin da ya nisanta shine tsawaita isnadai da kuma yawan maimaita su to shine ma mala ana yake cewa mafi yawancin waɗannan littattafai da suke bayanin amalul yomi wal laila to suna ɗauke da isnadai masu tsawo kuma ana yawan maimaita su fa an ha shi mamu ɗalibin wannan yawaita isnadai da kuma maimaita su sai ya raunata himman ɗalibai masu neman zikirin da za su ambaci Allah yanzu yanzu malam ya ce faƙasattu tafsila zalika ana ragibin ya ce sai ni nufin zan sauwaka wannan ga masu kwaɗayi na su samu zikiri nan da nan su bauta ma Allah ba tare da isnadi mai tsawo ko isnadin da yake shan maimai ba fa shara'atu fi jam'i hazal kitab yace sai na yunkura wajen gabatar da wannan littafi muktasiran a takaice qasidun ma zakartuhu ina mai nufin abin nan da na ambata ta ƙariban lilmu'atannin don in matso da nesa kusa ga waɗanda suke neman wannan zikirorin kun ji aikin da malamai suke idan wannan malamin ya kaza to kai kuma an kabo kakka soki wannan aikin da yi nemo wani janabin kai kuma kai wannan sai ga ana buƙatar nashi kai ma ana buƙatar naka yanzu littafan zikiri masu isnadai malamai da ɗaliban hadisi suna neman wannan ruwa a jallo amma kuma littattafai irin na azkar wanda ba ambaci isnadai irin wannan ba su kuma waɗanda suke son su karanta zikiri nan da nan su yi yanzu yanzu su kuma suna neman waɗannan idan nawawi ya ce waɗancan su bar nasu yi nashi bai daidai ba in suka ce ya bar nashi yi nasu ba su daidai ba in kuma ya ce bari ya kwaikwayi abin da suke a lokacin da suke shi mayi ƙarshen ta a riƙe nasu a watsi da nashi shi sa hatta ko aiki mutum zai ma Allah ya kalli ya ake yin aikin kuma sai ya ji ya samu magabatan da suka gabace shi akan wannan aiki sun nuna mai ya kamata ya yi shi sa lokacin da Allah madaukin sarki zai fara ma annabi wahayi abun farko da aka fara isar mai shine aka ce ya karatu da aka fara kowa mai karatu sanda zai fara da'awa sai aka ɗauke shi a kai shi sama aka zuba mai annabawa ya ta haɗuwa da su a hanya ana tattaunawa mai yiwa sun yi maganganu da yawa da waɗannan annabawan amma ɗan abin da annabi ya tsakura kuma cikin haɗuwan da ya faɗi a cikin hadisin isra'i iyaka abin da ya faɗi kenan yanzu wannan ana karantar da annabi sanin makaman aiki ne kun gano wannan da ya je sama ka bada salloli guda hamsin ya zubo su a jaka ya rungumu ya taho da su yana zuwa hada da annabin musa ne ka samu tsara da yake salloli guda nawa ce hamsin yake koma kun gano wannan da kyau saboda annabin musa ya riga manzon allah cikin harkar shi da yake yanzu ya shiga cikin harkar ana ba shi hamsin sai rungumo ita kuma da su shi kuma da yake ya taba yi sai ce koma shi sai an ka samu mutum a fage ko allah ko bai iya baka bi shi a hankali in ba haka ba sai ya gaji yadda kai ta fata mun gane to shi kenan sai ce koma aka je aka rage biyar ya dawo yana murna <laughs> ya ce koma sai da sallolin na suka zama biyar ya ce kai muhammad na zauna da banu isra'ila salloli biyu kaɗai aka ce su riƙa yi a yini daga sallan asuba sai sallan la'asar amma ba sa yi koma ya ce gaskiya ina jin kunya shine sai aka zo mana da ita a haka kuma da annabi ya dawo sai aka aje shi a masallacin baitul maqdis kuma aka tattaro waɗannan annabawa su duka a masallacin sai masu sallan asuba sannan ya jiyo Allah ce tambaye su yi masa tambaya sannan ya kama hanya ya dawo gida domin yadda ake baku kissan ba fa haka take ba kun gano wannan da kyau ku ana cewa san da ya je baitul maqdis ya dora barakan shi sai ya gana da annaba a nan bane dan da ya je zuwan farko ɗaura buraka kawai ya yi a kawo mai iraj sai tafi sama sai da ya gama haɗuwa da su duka a sama domin in ya haɗu su a masallaci kuma in ya je sama me hikiman suke tambayar mala'ika jibrilu waye wannan ba kun haɗu da shi ba ba ina fatan mun gano wannan da kyau ba su taɓa ganin shi ba sai da ya dawo ne san da ya dawo lokacin sallah asuba yayi shine sai masu limancin sallah asuba a nan masallacin baitul maqdis sannan kafin garin Allah ya waye mala'ika ya ɗauko shi a baraka ya dada shi gidan shi tafiyan dubunnan shekaru aka yanke su a lokaci da an ji koya mai aikin da'awa akwai wani labari da ake bayarwa wani ɗalibi ne je gaba wani malami ya koyi ilimi ya kwari sai malamin ya ce to yanzu ka kware za ka koma garinku ka je ka fara da'awa duk wani karatun da ya kamata in koya ma na koya maka amma abin da ya rage yanzu abu ɗaya ne tak shine ka zauna in koya da kai yanda ake da'awa kuma sai ce ba dai karatu ya samu ba da'awa nan mai sauki ne ita in in ce in mm, in mm. mm, to a lafiya kwashi illa da daban shi kafin ya karasa gida sai lokacin sallan juma'a ta yi tsaye wani masallaci zai salla. yana tsayawa sai ji limamin ya karanto hadisan karya tun daga farkon hudu ba har shi liman na gama sai mike ce liman karya kake duk wannan hadisan karya kai manzon Allah sai liman ya ce yi a shedaran mu za mu ga shedan da annabi ya faɗi cewa za a ga shedan wata rana ya zo ƙarar siffan mutane jama'a ga shedan kuma ya kafarin duka wannan magana ita kanta karya ce aka yi wannan mutumi dukan ya fi karya shi da ya warke lallaba sai koma wajen malam ya ce malam na da a koya mai yadda ake da'awa ya ce a'a wabbar ka gani me ya dawa da kai sai ba shi labari duka ya ce kaji kaji kaji kaji ci to shi ke Allah kai maran juma mu je masallacin suna ba masallaci exactly dai yadda liman ya saba dai haka yi miki ya da san karin shi tsaf aka yi sallah aka gama sai wannan malami sai miƙe ce Allah ya sa ma liman albarka Allah ya mili mu liman addu'a baki ɗaya na mutane addu'a liman ya ji daɗi mutane suka ji daɗi yace limamin nan na naku waliyin Allah ne ku rike shi da kyau duk wanda Allah ya baiwa irin wannan ba a sakaci da shi bari ku ci duk wanda ya samu gashin gemu ko gashin baki ko gashin saje na liman kwaya ɗaya to ɗan aljanna ne liman zai magana kafin ya ga tambayin ƙara liman sun bu sun tuge gashin gemun shi duka sun tuge gashin baki kan ki ce kwabo haɓar liman da abin da nashi gabaɗin sun kumbura so da liman ya sha cizga liman ya koma gefe yana haki sai wannan malami ya matsa kusa da shi ya ce wannan shi ne sakamakon ne ma'annaba karya tun a nan duniya kai hankali da adesan da yake karantarwa sai kama hanya ya tafi yanzu gobe in malamin na dawo wajen nan zai magana liman ya isa ya hana shi shi da yanzu ya gaya wa mutane darajar liman in ya ce wannan ba malamin Allah bai to darajar kama ƙarya ce kun ga hikima da ya takin liman kamar yadda wancan yi atakin yanzu wancan har abada ba zai ƙara samun damar magana a wajen nan ba saboda ya yi kuskure kun gano wannan da ku wannan kuma ga hanyar da ya biyu ya yi to nawawi da ya tashi wannan aiki na shi kunga inda ya fuskanta da aikin shi malamai kuma wanda suke wancan masu tsawon an yi na malamai ne da kuma ɗaliban ilimi bai soke nasu ba su ma ba za su soki nashi ba kuma kowanne zai amfanar lokaci ya kore anan za mu saurara subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum